da waɗanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina Allah ya haɗa shi guda da annabawa wasiddiqina da siddiqai irin sayyidina Abubakar wa shuhada da waɗanda suke shahada a wurin yaki irin sayyidina Hamza wa salihina da nagartattun bayi wa hasuna ulaika rafiqa kai abiya kyau waɗannan a ce su ne abokan zaman wuri guda a nayar za a ce ga ka ga annabi muhammadu da annabi musa a gefanka kuna tarauri guda ga su annabi isa a cikin tawagar su allah ya sa ka sannan ga irin su sai na abubakar ga irin su maryam mahaifiyar annabi isa an haɗa ka cikin su jama'a ga irin sai na hamza da suka mutu wurin yaƙi jama'a kun gane ko ga irin su watan abdullahi ɗan rawaha ga irin su Ja'far dan Abi Talib an hada kuri guda kai da ga annabi Muhammad ga annabi Musa ga annabi Isa duk annabawan wannan ga sai a ganka tsakiyar su ga su Abubakar ga su Maryam mahaifiyar annabi Isa waɗannan siddiqa din sannan shuhada a gaga ka cikin su duk wani bawan Allah na kwarai sai a ganka tare da su duk inda za su bi tare za ku tafi da an ce ku tsaya tare za ku tsaya ana cewa ku yi gaba ku yi gaba tare wa hasuna ulai karafiqa waɗannan a ce su ne abokan zaman kauri guda kai ma abin nan ya maka kyau duk wanda ya ganshi a kiyama tsakiyar waɗannan da an ce ku taso ya ga da tare da shi suka tashi a ce ku tsaya ya tsaya sai su tsaya tare a ce ku wuce aljanna ya ga sun tafi tare a wannan abokai da za ka haɗu da su ya yi kyau abu ya yi maka dai jama'a kun gani amma ka wai ga gaman ka ce ga fir'auna yana wai ga aka gana baru gaba wanda zai maka jagoranci ka ga shi dan iblis jama'a kaga ainihin kam da kaga haka ka san shi ke kai kan matsala ta gama haɗuwa kanka ba haka ba ne Allah ka tsare amma ma wa rada finnahi an tabarruj game da abin da ya zo a qur'ani suna na hannun da shari'a ta yi game da kyamata ta cafa ado ta ce za ta fita daga gida zuwa unguwa wa har mahasilil mar'a da kuma bayyanar da wuraren sha'awar kyamace hannun da shari'a ta yi na kyamace ta rinka bayyanar da wuraren sha'awar ta lambar barkuci akwai wanda ba ado take yi ba in za ta fita amma za ta sa rigar da ba wata riga ce amma yanda aka yi rigar za ka ga duwata wata kwana na jikin mace da in an gani sai an ƙara kallo kuma sai an yi sha'awa an je an sa rigar da za ta matsa wuri an gane ku tana tafiya ana kallon ruwa wuyar tana rawa jama'ar musulmi kun gane wannan kuma ko da hijabi wasu mata da suke sawa sai sun kiyaye za a ga hijabi ne mai zama a kan gaɓoɓin jiki musamman mace tana da duwawu mai girma ko kuma kwankwasanta akwai tsoka a kansa sai ga ta sa hijabi ya kwanta a kai tana tafiya ana ganin motsin tsokar watan kwankwasanta ko kuma ana ganin duwawunta na na kaɗawa wallahi tallahi kin bayyana da mahasin ɗinki jama'a kun gani Allah ya mutu dogon wuya mai ban sha'awa Shi shikenan sai ki ya fi gyala kawai ga wuyan ana kallo ce ɗin jikin ki jama'a kun gane kamar yanzu yadda za ka ga mata sun su sami kaji irin nisabin nan ne haka ba kwaya ido ɗaya ba an gane ku to tun da watan ta sa shi shi kana kallon idanuwan guda biyu sai ta rangada mai kwali. ba a ganin wani dan wani kwalli da ake siyarwa ai hoton jikin shi mace ce da niqabi amma ta ranga da kwalli a fa'ida ko ba haka ba ke shikenan wannan niqabin na iskanci ne su abin da ba su galewa ke yanzu ka ga wasu irin niqabai da aka yi sai ga niqabi wai hatta yi mai abu niqabi kuma wai mai abu sai ga niqabi an sa mai wani abin design an mai wasu fulawoyi to niƙari kuma inna lillahi wa inna ilaihi kallo wani yanzu an yaji da mata ke jari da shi ba jama'a ku ji ba ku gani saboda Allah wai ke fa musulma ce ai tun da shedan ya riga ya faɗa ba zai bar ku ku zauna lafiya ba ya ce sun mal'akiyar nan min bai da aidihim wa min kharfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim ya ce wa Allah wala ta jiru aksarhum shakiri in dai bin ka ne mafi yawa ba zan bai mafi su ba za su maka godiya godiyar yana nufin biyayya jama'a kun gani? idan ma har ka ga za su maka abin da bin ka ne ba dai hijabi ba ne eh na yi na yi sun ce sai sun sa eh to su sa din amma sai in kai su su shiwo irin wannan hijabin da yan iska kun gani? sai ga mace ta sa hijabi amma duk ya kwanta a jikinta to ko da hijabi mai kauri kika sa sai kika fahimci akwai tsoka a kwankwason curinta zai sauka to aiki ya ganki dole in za ki fita ki samu jaka mai tsawo wanda za ki sa ki rataya ta a daidai kwankwason nan sai hijabin ya zauna a kan jaka jama'a kun gane saboda watan to kaga yanzu duk to wai ta sa hijabin ke zama fa a haka a ke wanda wanda sai da ya rantsuwa da Allah cewa sai ya halakar da mutane gaba ɗaya Allah ya ce ah, sai dai bayina na kwarai su kam laifin laka alaihim sultan ba ka da wani iko ba za ka iya da su ba to ka diba ka ga yanzu kai kana cikin jeren gyan lissafin bayan allah na kwarai eh to an kana cikin ka kalla ka gani ha ba ta wata hanya da kai kasan cewa wannan ribatar kashe shi kake yi jama'a kun gane kai ba ka da aiki ne za ka yi magana sai kai karya ba amanar da za a baka sai ka ci don ana neman bayan da iblis ya rinjaye kansu ba ai baka ciki ai baka ciki an gani Allah kyauta A huwa ma yali watan hadisan da suka zo din su ne kamar ga su yanda za su zo a nan rawa muslimun fi sahihi al muslim ya rawaito a ingantaccen littafin sa hadisi an abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال النبي يأتي صنفان من أهل النار صنفان من أمتي من أهل النار أصل وترواها تكتيب nau'in mutane bi a al'umma ta yan wutan fara kuma amma ni ban gan su sai bayan ba na a duniya ne Allah zai bayyanar da su an gane ku nau'in farko annabi ya ce kaum wasu mutane ne za ka gan su bayan ba ma'ahun siya duk inda suke tare da su za ka rinka ganin su da bulala ka azna bil bakari bulala ka bindin sa yadribuna fiha an-nas aikin su dukan mutane an gane ko aikin su dukan jama'a to wannan amma ma sana'a ce ta yan mutunci zamanin annabi babu irin wannan sana'a kun kuma kai ne ka ɗaukar makanka shi ke don za a ga dogare na sarakunan da haka kawai yanzu aka ce sarki zai goyo unguwan nan sai ga wasu na damo suna hago suna gabo suna ba da wasu jirgin da mamburoni. haka kawai fa idan kuna zaune za ku zube a ƙasa amma in sarki zai wuce ga kun zube a ƙasa wai kawai dan a faranta rai sai a kalli ɗaya cikin ku sai a zambata masa zamani da haka ake yi wai dai sarki ya san eh to wai waɗannan sun san aiki kuma yin haka shine nuna ma bayi da nuna ma talakawa sarauta sarki zai wuce kai ba da ba an yi abubuwa a ƙasar nan ba billahi ne sarakunan da an kaga yadda suka rinka wa mutane ka ma yanzu ka ba ka ga inda sarki ya zama banza a cikin mutane banza wuce billahi ne sarakuna sun zama banza yanzu su da banza da wuce duk daya kaje eh kaje kaje ne Allah kyauta A hagin sun zubar da mutuncin ko ba ta zo kan shi ba ai sun suka taimaka kansu ai musa haka sun suka taimaka kansu amma kun gani ni na san lokacin da wallahi muna yara a tudun wada tun ina yaro rabon da inda sarkin zazzo yara a tudun wada duk yaron da bai kai shekara talatin ba bai taba ganin sarkin zazzo ya ratsa tudun tsakiyar tudun wallahi tallahi tun wancan lokacin tsoron yaran tudun wata yake ji wallahi tallahi saboda yaran tudun idan su buɗe tun a zamanin da ba ma irin yanzu da aka fara wayewa ba wallahi yana zuwa jibar shi ake yi ka rasa me dalili ko me wa mutane ko da ka tambaya sai a ce 'ya'yan baki yake ce mana 'ya'yan baki yake ce mana hanyar duba wani abu ne sun saki sarauta ce irin ta musulunci kuma duk wanda ya ga yadda suke sarautar a yau ya san ba suna wakiltar musulmi ba ne tun daga shi da ake kiwo sarkin musulmi har mai unguwa ba yana wakiltar mai unguwan musulmi ba ne kun gani za ka ga cikinsu kaf wanda abin da ake wa musulunci a ƙasar nan ba cikinsu wanda zai magana don su dama ba sarakunan musulmi ba ne su sarakunan al'ada ne da gargajiya amma inda sarakunan musulunci ne ya dole ki magana ko ko ba haka ba jama'a kun gani dole ce sun yi magana yanzu abin da ya faru a kaduna jiya yanzu akwai kana tunanin akwai yadda sarki zanzu zai iya wata magana zai iya cewa wani abu ba ruwan shi yanzu amma billahi allazi la ilaha illa huwa kun ga jiya da musulmi ne aka kama jiya zuwa yau Allah kaɗai san musulmin da za a kama a da yanzu suna nan azaba iri iri sai an bi daga wace unguwa yake ko a kasar nan ko daga ina ne wani masallaci yake sallah da limamin da na'ibi da ladan da duk ɗan masallacin mamun duka sai an kama su za a kama uwarshi da ubansa da fasto din shi duka da malaman da yake zuwa wurin su wazi duk sai an kama su amma yanzu kaga shi kadai kawai za a yi ma kun san wannan da ya je cikin gidan gwamnatin jihar Kano da mota zai ta da bom a kama shi aka harbe shi ai allura suka mai mutu eh mana ai kwamishina ya ce in an gama komai za su bincike shi tsananin bincike me yasa yayi abin da yi kawai sai suka zuka mai allura ya mutu nan har an ji an rufe shi ba wani bayani an hana kowane ɗan jarida ya je magana da shi to yanzu wannan kaga an hana ɗan jaridu su magana da shi duk inda ma ka gani yau ana ta yawo a gari kawai lokacin da ake ta dukan shi ne wasu ke ta ɗauka da hanset aka ce a ka aka shi sai a tsaya wasu na cewa a kashe shi to a tuɓe shi tuɓe mai babban rigar da aka yi shi ne ma aka ta ɗaukar hoton shi a hankali ga shi nan kai da ganin shi kaga wannan dai dama bai yi kama da musulmi don kuwa hausa bai ji kuwa hausa bai ji amma ya sa babbar riga ya sa babbar riga ya keta a guje su mutane da ganin shi yana gudu suka san kuma sai da yana nuna wa mutane fa su ban wurin su ban wurin sai ya keta a guji tun da ya san tamin bomb ya keta a guji amma suka bi shi wallahi nan take ai ka wani yana cewa a take sai da ya kirga gawon mutane goma sha biyar galib duk sayyani billahi nabi wani ya faɗa da bakin shi da yake wuri sai da ya kirga gawa goma sha biyar har da yara masu yadda fiye wata da gawar su ga sanin duk gawar su ya fita a guje saboda ya san me ya ɗauka mutane ko suka ji shi ya haura katanga to bai iya gudu da babban riga ba to ko mu da muke sa babban riga in za mu gudu <laughs> ita yadda ya mutu wanda al'adar mu ce hmm. wai ka kai malam to wannan na ɗaya kenan wannan na farko kenan guda nawa an kama kadin to ai jama'a duk duniya fa kawai an zira wa mutum najeriya ido saboda ni, a najeriya gaba daya saboda wannan fitinar yau duk wata ƙasa ta duniya ta ce ba za ta zo ta buɗe wata wani kamfani ko wata masana'anta a najeriya ba me yasa sai su ce boko haram boko haram jama'a ku ba duk duniya an zira wa mutanen najeriya ido me yasa shugaban ƙasa ya ce ya san su ya san su ya san ko suwaye kun ji wannan ya sa a 'yan sanda akwai su a sojoji akwai su ya ce a sanatoci akwai su a majalisar tarayya akwai su ya ce amma cikin gidan gwamnatin tarayya akwai su ya ce har abinci ma yana ci tare da su amma yau ya ke faɗi su ga gwamnan Legas kowa ya ji cewa a bola bom ya tashi a jiharsa sai ya tona asiri ba wai a cikin jama'a ba ya ce bola in ya ji a Legas bola gom ya tashi tun ya san dukkan ya tona asiri to yanzu ga gwamna ya ce ya sani ga shugaban kasa ya ce ya sani amma sun fi su bayan jama'a kun gani sun fi su bayan Allah ya kyauta amma komai na da iyaka eh, komai na da iyaka kuma duk wannan abin da ake idan da bara yi ta kare to shi ke kuma ina tabbatar mu kun ga 2015 goodluck na sauka a mulki ba za a yi wata shida ba an daina waɗannan abubuwan gaba ɗaya dama shiri ne za su yi haka jama'a kun gane ku Allah kyauta to kaga yanzu dole wanda kaga jirgin suka tunkara aiki ofishin jirgin a nan kaduna amma a can abuja sun shiga ba kama na can ba ba ga kowaye ba amma na rantse da allah sun shirya ne da wanda ya a nan da wanda suka yi a abuja tare suka shirya ci abu Thank you. shi dai wannan ga yanar na ga yara a cikin wada ko wani ne yake kaduna an zo da wutar a hansu ana ta gani ga yi can da ake duka cikiri da shi ka mutanen mu suna da kokari ya wallahi gaba ɗin zukatan mutane ya bushe tun kan bombin ya tashi ba ana kici da shi an rike shi yana ya neman wurin kada bombin ya tashi yana wurin ya suɓuce gudu suka bi ya je kama katanga ya haura suka kama suka da sai can ta tashi dara suna ta ɗauka ana bin shi a guda ana rike shi yana gudu da aka ji abin ya tashi ne fa an kama shi an rike aka dawo aka ga mota na cin wuta ga mutane da sun mutu aka yi ta ɗaukar hoto shi ne mutane suka fara cewa a kashe shi a kashe shi ana cewa a ai kaga dai an mai dukan ya an mai jina jina ya ji jiki kaga ya komishina da safe ya ce ya dan fara samun sauki dan suna ta bashi abinci ana da yakan kula da shi mm, ya samu sauki za a mai tambayi na iska na iska ai in dai good luck ya tashi allura za su zuka ta mai kawai shi ya ce ai jama'a ne da suka mai zuka ba wani information ya dai riga ya mutu in kuma suka ga dama za ku yi mamaki yanzu za a ɗauke shi cikin dare ba wanda ya sani a je cikin prison da shi a aji sai a kalli wani galala da aka rena sai a kamo shi kawai sai a fito da shi wallahi tallahi ko ya aka ga a fulje za ka yi kama da shi a kamo ka shi kenan kawai dan sallah sai rasa maka ga abin da za ka yi shi kenan haka suke yi ba yanzu waɗanda aka ci kama duk ba yi shuru ba yanzu wannan na bauchi na abin nan kai na adamawa ce wai sai ga fuskar cocin ya fito yana cewa wai rigima ce ta coci tsakanin waɗannan da waɗannan wai shine suka zo suke harba harbe da juna suka ji ba masu saboda kawai mutane a yana musu hankali ku ji ba ku ga yadda suka yi ta kambama matsalar nan ta kabiru sokoto shirme yanzu an je duk binciken da za a yi kabiru su kwata mata ne sun shi saboda bai san komai kan matsalar amma yadda aka kaba abu hagin a ƙarshe ana tunanin shi fastan cocin da ya gama wa'azi da ya shi to bombin ya tashi da mai gadin cocin da manyan jami'an cocin don suna fita su kaba wurin mai gadi aka ga ya saba jikin shi ya gudu yana guduwa ne abin ya ku ba ku gani ba, yanzu wannan bom da ya tashi a kasar su suka sa abin su ba wanda aka kashe mutum wurin arba'in da wani abu su suka sa amma tun da ba a kama kowa ba lokacin kaga bayan da aka yi zukatan mutane yanzu ya bushe yana nuna musu bom ne fa su sake shi bom ne amma Allah ya ce sai dai tashi amma sai mun rike wanda ya ci Dutch da rana su suka fara labarin kai ina nan sai wanda ya kalla kuma a intanet kan handset ɗinsa ai ran wani da suka kama shi yana nishi suna rike da shi yana cewa wallahi ga shi da ya kama da bahaushe ba wannan san bai kama ma da yan arewa kuma bai jin hausa eh kadina fa kadiba ka ne yanzu ana road block duk sanda suka zo ka zo cikin point da an danka musulmi sai ya fara kuce amma da an ga amiri sai a dan kauce a ce ya wuce alhalin kuma shi ke ɗauke da bambin har yau ka jike bakon Allah ba har yau har yau ka jike bakon Allah ba wani musulmi ɗaya da aka har yau din nan duk kama kaman nan da ake a Bauchi a Kaduna a ko'ina ne yanzu ka ji fa har a jihar Bayelsa cikin garin Yunabuwa mutum ya sa doguwar ga har da rawar ya je zai tada bom a a kama shi Kage shi ma magana shi ta zama khabaru kan magana ta riga ta wuce jama'a kun gani mace ce ta je ta da wuta a coci a bauchi tana tayarwa a kama ita ma magana Kage ta zama cirmi arniya ce ta tona asirin arniya ba malam saniya a sani jingiri a jingiri ya faɗa ba a wani wa'azi ne ta je banki da goyo an ɗauka tsani wata ta ganta a cikin bankin da ta santa take ci a ah, wancan ina ka samu ɗa sai tana ta ɗan mace da haka na wanne na goya tana dai ɗan kakkace a gani wani yaro ne ba ta san kome ba kawai ta matsa kawai dole sai ta gani ashe security na kallo kawai da ta kama tana buɗewa sai ga wani abu ne haka kamar ɗan tanki ta goyo shi a baya wannan menene kawai security ya zo ya rike ta menene a bayan shikenan fa ana zuwa aka duba ashe bom a cikin banki za ta mamaye mutane ta dan aji shonu shi ta fice wallahi tallahi ya shugaban izala ya faɗi magana nan an kama ta a hannu tana hannun jami'an tsaro a wuce amma ya ce ina magana mace da bindigogi a cikin buhunan garuru saboda Allah Thank you. Eh. don kasi wani jawabi kasu bayyana abin da suka gani abin da za ka ce wayanzu ina sarkin zazzau ina sarkin kano jama'a ina gwamnan zamfara ina gwamnan sokoto ina da kano yaya za a ce gwamnan Legas a Legas a kudancin najeriya ya ce ya san waɗanda suka sa ake abin nan wayan ba gwamnan kano da ake haka a kano a ce wai shi bai san waɗanda suka sa ake yi ba ina hankali cikin wannan kuma yanzu inda gaske ne kai gwamnan kano da haka ke ta faruwa a jihar ka shugaban kasa ya ce ya san masu yi ai ka tashi ka ce toran kai da ce ka nuna musu tun da jiha ta ake abin nan kuma da bakin ka faɗa duniya ta ko ko jama'a in ba haka ba sai ka faɗi duniya ta ji ka ce to jama'a duniya ku ji zan bar wannan zaɓen da mutanen kano suka yi min na gwamna zan aji zan sauka su na tsaro saboda ga abu na ta faruwa ni na rasa kan shi shugaban ƙasa ya ce a sani ya ke bani duk duniya ta ji ka aje gwamna saboda shugaban ƙasa ya san masu jan asarar rayuka amma ke bani yanzu mutanen ba za su iya haka ko to kun sa abin da rufe ya sa ba za su iya ba wallahi tallahi suna sane da haɗin bacin su ake da haɗin bacin su ake abin wa alaikum salam hmm. to wallahi alibi kamar yadda kake ya dore maka kai da ya yau to na fiyafa da kake baka ansa a ina ba zai yi abin ba zai kara ne hmm. sai dai mu addu'a kuma wallahi wallahi da kun san kwanaki ina yawan gaya muku cewa matsalar nan ta wuce yadda kowa ke zato sai kowa ya rage bacci cikin dare wallahi sai ya rinka addu'a bari ku ji na rantsi da Allah addu'o'in inda kaɗan a cikin mu suke yi shine kuke ta ganin Allah ke tona asirin mutanen nan addu'o'in ne muke tasiri to ina ga a ce da duk gaba ɗayan kowa na yi yanzu kawai an tashi wani kawai shi kenan sai ya ɗauko tabar ma ya wurga a titi shi kenan sai da su ba ya tashi kun gani don matsalan nan wallahi duk wanda kai bari ku ji har manyan jami'an asiri na kasar nan duk sun san komai amma suna cewa duk wanda kama tsarin in zai ce to su abin nan sai rasa me ake nufi da shi amma wannan matsala shi ci sun sani amma wai me ake nufi me yasa ake so a yi ci gaba da wannan abu kowa ya rasa kan abu kun gane suna so su samu da bidiyo a karkashin to yake tunanin ne ta gani da yanzu misali jama'a ku saurara ku yanzu mu nan gamu da za a ce da kawai muna gama karatun nan sai wani ya ce maka wani ne da Allah mu je karka ni Kaduna yanzu ko ko ku yanzu nan muna tashi karatu sai wani ya ce da Allah gobe za ka raka ni Kano kaga da safe za ka rika shi amma billahi lazi duk wanda zai je kano yau wallahi sai ya rika tunanin wani abu zuciya su to bare wani ya ce maka da Allah wani biye gobe me za ka yi ne ka ce ba abin da zan yi gobe ya ce to ga ko mota tun da Allah samu ina neman abincin rako za la za mu je karkani mai dubu Thank you. to tsaya ku me ya to yau duk inda za ka an sa maka zillimi idan aka cewa Wani zo mu je jos sai ka rinka wani tunani a ranka wani mu je karka na bauchi sai ka rinka jin gaban ka na faruwa kun gani amma na rantsi da alkur'ani da duk wanda ya rinka zuwa ne da shekara ashirin zuwa gaba da ta wuce wallahi kana zuwa ido daga nan za ka fara jin da suwa a nan kana yi ayo za ka ji hankalinka ya kwanta billahi allazi la ilaha illa huwa ba ma wai shekara ashirin ba shekara goma sha biyar da ta wuce wallahi tun da muka baro Legas muna shigowa arewa sai kowa ya kawai sai kowa kama bacci eh, shi kenan shi kenan sai hankalin ka ya kwanta ka gani to amma yau duk inda za ka je sai a ce waya arewa cikin zulumi da tsoro zulumi da tsoro an sa maka tsoron jami'an tsaro kan titi ba ka san irin wulakancin da za su yi ta maka ba kamun ka isa inda za ka ji ka gani shi yaron da aka ajiye a abin a wajen ko da ta dawo wai ai na ta ne za ta ɗauka na ce kuma ku da hankali ka zo ta ajiye kuma mutum kawai ku zama ba musulma ba ce ba to ka ce ko da ake abun wai aje abun kadeji ne na ce wallahi an tsara da ba shi ne ake gaya mana wata kasuwa ce kasuwar makarfi ne ko ina ne wani kawai miki yana a uzu billahi min shaitan rajim innal hamdulillah wa salatu wa salamu jama'a assalamu alaikum kun ga a matsayina a matsayin mu na yan boko haram wannan abubuwa <laughs> ya ce duk wannan abubuwa mafi yawa kage ake mana mu ba haka muke ba kaza kaza ce wannan kalli wannan wannan kalli wannan dama ko ko ba ta gaba ta liman yana tashi ke wuce ya ba wurin ai duk na ga liman ya fita ta kofar gaba na hotel to shi ne wasu suka fita a guje fa sai suka ta police station ga yan boko haram wallahi da ya tashi a masallacin ya ce shi dan boko haram gaba ɗaya yan sandan police station ne suka fita wani masallaci aka ci ga can gwada ga kasuwa ashe wasu mutane sun fito daga masallacin suna ma za su su kawo report yan sanda na hannu malamin karya ne fada karya ne karya ne dama karya ne

wanda ke jawo musu ko Allah kyauta wallahi bari ku ji wata magana da na ya goma kwanaki na rantse da Allah kun ga abin nan da ake wa musulmi a kasar nan wannan demokuraɗiyya ita ce hainin kufur tsurar kafirci ce kun gane wannan demokuraɗiyya idan har malaman da ke ba da fatwa a kan bayan da aka iya ne don musulmi a ƙasar suke rayuwa karɓai sake an gane a ƙi koya ya zan ba musulmi a ciki don ba a san halin da za a shiga ba a bisa larura sai a ce a yi ko na rantse da Allah na ce irin yadda musulmi suka haɗa kai a zaben nan a wata fati da aka kafa duk a wata shida zuwa bakwai a na takwas aka yi zaɓe yadda suka girgiza a zaluman ƙasar nan da a ce za su haɗa kai da sunan musulunci irin haka na rantsi da Allah da yanzu an magance matsalar da wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa da musulmi za su haɗa kai irin haɗin kan da suka yi a ƙungiyar nan ta siyasa kowa ya fito bai yadda ba duk da lalatattun musulmi suna nan su kuma sun yadda amma sai da aka yi zan an fi bayan da suka iya to kana ji a yi yanzu ga shi daga buhari ya ce zai kara takara duk sun ruɗe duk sun ruɗe saboda sun san ya kafa ƙungiya ne a wata shida zuwa bakwai a ran takwas aka yi zaɓe amma jiyan da duk aka kujerun kujerunsu ɗaya jama'a kun gani to ballanta na yanzu shekara uku ake nema gaba tun yanzu ya ce zai yi takara suka to shirin an karɓi kujerun jihohi 'yan majalisar jihohi an karɓi kujerun watan sanatoci da yawan su ko kaga kaduna gaba ɗaya kaduna sanatoci ko an karɓi mai? duk shirme ne wannan kwacewa saboda shi wanda ke kan kujeru ya ba mutane haushi ne shi za da za a kwace kowa ma ya ce a kwacen kawai kun gane amma na rantse da Allah sai da suka gama karanta mutane in sun ce sun kwace za a yi wani abu suka gane ba abin da za a yi saboda shi ma ba mutane haushi ba ɗa ba ne ba ɗan arziki ba ne jama'a kun gani amma na rinki da Allah yadda suka san cin kujerar aka yi da sun san in sun kwace yadda aka fito ba a yadda a ci ba da ƙarfi sun san aka ce za a karɓar ba a isa ba wallahi da ba za su karɓi kujerar ba wallahi tun ba za su karɓi kujerar ba amma wani sakaren mutum ne wawa kawai jama'a kun gani yanzu kadiba tun daga nan sabon gari dama nan ne jihar kaduna ta kama hanya har zuwa karshen kaduna south nan ne kaduna state ba nan ne kawai kaduna state jama'a kun gani duk sauran faɗin dafa su aka yi amma asalin kaduna state daga sabon gari ne zari da gari kaduna north kaduna south waɗannan mutanen idan ka haɗa mutanen wannan wurin ka tattara sauran gaba ɗaya ba su rabin waɗannan kun gane to a jeren nan fa haka aka yi musu tun daga sabon gari majalisar jiha da tarayya zaria majalisar jiha da tarayya igabi majalisar jiha da tarayya sanatan wurin suka je can kaduna north kaduna south majalisar jiha da tarayya ta an kwaci da ya da faruwar gari muka fara billahi allazi la ilaha illa wa karyani idan musulmi suka haɗa kai kuma wari ku gani ai ba a ma samun lokacin da za a yi tsurar siyasa ba irin yanzu saboda da da musulmi da bangaren kaduna suna magana daban ne bangaren da suna magana da amma yanzu mutum ɗaya ne zai magana da sunan ahadu sunna duk wanda ya ƙi ya zama munafiki duk wanda ya gaba ce mai daidai bai koma ka. za a haɗa kai a ce abu nan da ya tsaya yana inda inda sai a ce a rijistar kasa koma ɗarika kuma san an da kai za ka ba ta wani tafiya wallahi tallahi za ku yi mamaki da a rarraba ne fa amma jin da aka wahalar da mutanen nan bari yanzu da murya ɗaya za a yi magana da murya ɗaya jama malaman ahalu suna sun abin da za su iya kuma sun yi aikin da ya kamata kun gani su ma malaman ɗarika sun yi aikin da ya dace da su gaya nan kuma suna ganin sakamako ko ba ka ba da sakamako nan suna gani kenan wallahi tallahi sai da aka yi ta gaya wa mutane waɗannan mutanen 'ya'yan goyo ne arna arne wannan gwamnati tun da aka fata kamar an kafa ta don aiki shan jinin mutane kullum zidda jini kullum zidda jini jama'ar musulmi kullum zubar da jini tun da ba aka sanar da zaɓa ake zubar da jinin mutane har yau yanzu yawwa to yanzu kun da aika zan magana da nake faɗi ke to kowa ne ya ji madalla shugaban ƙasa ya je wurin ko mataimakin shugaban ƙasa ya je wurin an yi delegatin mutane daga federal su can sun je wurin ko ba haka ba duk an biya su biya a to yanzu da musulmi an kashe za mu gani gullab zai zo wurin namadi zai zo wurin za su wakilto daga gwamnatin tarayya a zo a biya waɗanda aka kakkashe su biya koya za a yi a'a ai yanzu mai duguri ai a ce kan dahar ce ko ko ba haka ba to yanzu kaduna ai can ma ana ta abu amma me yasa suka yi? jama'a kun gani yanzu nan ma sai su je wani kowa ya ji a rediyo ni dai na ji ya ce akalla ya ga mutum sha biyar da ya kirga da kai waɗanda suka mutu wannan ni da ku ne na ce jama'a kun gani mutum sha biyar ya kirga da kansa ba wani ya kirga mai ba ga su matafi ciki har da yara masu tallafi wuta ga yanar cikin wanda ya fashe kan wanda ya dare wanda ya tarwatsi ga su nan pieces din su kawai haka fa aka yi ta tattara su ina zubawa a gida amma yanzu su ba za a biya iyayensu da dangin su biya kuma za ku magana za ta zama shirme amma billahi la ilaha illa huwa da a ce arna ne bom din ya tashi arne ya sa bom ya kashe arna wallahi sai an zo an biya su biya sai dai an kama shi ina gashi a madalla kuma kowa ya gani ka gani yanzu to wannan ba wani nuna da ba a an nuna da za a tunda zai biyu musu ƴaƴan musulmi ne a kashi yanzu wancan da ya faru a can wurin unguwar ma'azu ɗin nan wancan satin wancan abin da ya faru ɗin nan wallahi haɗa yaro mahaifacin alƙur'ani wallahi tallahi mahaifacin alƙur'ani ya dawo daga karatu su biyu shi ɗaya ya tsallaka titi yana tsallaka shi kuma yana tsaye yana so ya tsallako motoci na gita abin ya tashi tare suke sun dawo daga kama wallahi tallahi kawai sai abin ya tashi wallahi a take yarin ya mutu tare suke shi yana tsallakawa titi yana tashi shi kuma yana nan abin ya faru mahaddacin ƙasani yara ka gani to akwai kuma wani yaro shi ma ina jin ko ya haddace alkur'ani ko sauran kaɗan shi bai mutu ba amma ina jin kuma ya mutu gobe yana cikin waɗanda aka kawo a na ya ne gaba ɗaya cikin yanzu yarin yana nan dan wanda yake gaya mun a waya yana cin min to Allah ya ga dama ya rayar da shi amma ba wani wuri a jikin shi sai kaga a sale yake haka ba ake tawa mutane to annabi ya ce za a yi wasu mutane waɗanda za ka su tare da bulala yawo suke aikin suna dukan mutane to waɗannan yan mutane sai annabi ya ce wani sa'un da kuma wasu mata tun wanda za a ga gashi sun sa sutura a jikinsu amma tun matsayin sutura a wurin Allah tsirara sai annabi ce ma'ilatun karkatattu za ga suna karkacewa a wurin tafiyarsu kamar yadda malai ya fasaha mumilatun masu kuma karkatar da zuciyar duk wanda ya hango su sai ya ta kallon su an gane ko ru'usuhunna annabi ce kawunan su ka asimatin bukkin ma'ina kai ka ce kamar turar rakuri da ya ɗan lankwashi la da kullal janna irin waɗannan ba su shiga aljanna Wa la ya ji da riha kuma ba sa shakar kanshin aljanna wa inna riha ko kun ga kanshin aljanna la yujadu min masirati kaza wa kaza ana fara shakar sare tun kan a isa da tafiyar shekara watan kaza da kaza wata ruwa ya ce tafiyar shekara ɗari biyar to ma wannan za mu taso shi a karatun gaba insha Allah dan mu fara sharhin sa za mu tsaya a nan insha Allah tambayoyi ce karatun gaba muna masu cewa ku subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum